Allah kai ma ba ta biro har ka shiga ofis ne za yi ba ta abu a ce mu dole mu zama ji ba ko kuma Allah na na gode na gode dai bugu ne dama miki albishir abin da karin girman wanda ake mu. To Allah sanya alkhairi. Allah ya taya ka rukun. Allah ya sa a gama lafiya kuma. To yalla ba ai sassi fati na ko? Wani fati? A ni wani wani fati wallahi. To tunda ba za ka yi ba mu ma ne. Kin gida ma sai ki. Amma ni ko sisin ko wani. to zai sani ba ni a wajina yau ne fara kawai eh? don fakar ka manta da ni na fuskanci kamar na buɗi wa al'amarin wallahi eh? karfa da sanya don wallahi na gani na fitar sosai wallahi Allah kuwa mun ce kun ko kashe hatin annabi su ne eh, Allah ya ka gari shi Allah wallahi ka zo na ah. na riga na Allah na yi guga na yi foci ana yin sallan magarba dan haka na yi isha'i ka fasa sai mun fasa na gode haka nake so haka nake so kana kara mun farin in mm, kana kara mun kai yawa na san baka san yake nan amma ban fika dubu zunubi akan labarin ba wallahi yari na fitaro ne masu simba da simba Allah ba a cakon mutum ya a gari dai kaka ce ka faɗin wallahi ko da kun ka faɗin mun yi bazo da jibin bakarin ma wallahi daga alamu da nake kina na ji na gani kina so yawa ko kai ba Kuma, amma

ne duk wato gudun gaba ɗaya kai kai kai kai ranar an gode Allah an gode Allah Allah ya taya kare ko haba gaskiya mai mafarki jiya ina cikin yabanya ko ne shar na ce ko ruwa za a yi ashe ga ruwa ke nan Allah akbar kai ma dalla Allah ya taimaka Allah ya taimaka hmm. insha Allah Allahu akbar sarki hmm. madalla na bashir

to eh. to da kyau insha Allah za turo shi madalla madalla madalla da gida a a ikon Allah kai jama'a wannan abun farin ciki da yawa yake wallahi a a sabulu kusan da alaikum. alaikum. Malam Bashir. Ya, kina ina ne? Ina kitchen. Ya ki dafa? Shinkafa. Mhm. Sai kuke ne da matan zamani. Ki zo ku kai miki da ke da abinci irin na gargajiya irin su dashi shi irin su tumani. Kullum shinkafa sai da samun baki. da shi shi. Yaushe Ba zai Na ma da. Allah ma ga ka bace kwana biyu ba ganin ka wallahi ina wani neman aiki aiki baka gaya mu yauwa a yana daga na samu a yana samu wani kamfani ne fari kamfani na shara. to Allah ya sa aljanna Allah ya sa aljanna to sai ka karke sosai fa ka ga bi shawo ya wajen neman aikin nan karfe wasa kuma da shi ka ji dama na zo gida ka ce kana da wani iskanci da wani eh dama batun wannan shashanci da kake yi yanzu ai kullum ka kama hanya ka tafi kwallo bayan shi kuma ka bar mura gida ai hajiya tana buƙatar taimako kuma taimako irin naka amma kullum sai kama ka tafi kamar wani yaro shi umar shi kamata ya tafi kai ka zauna a gida kana taimaka mata amma kullum kai sai kama ka tafi kullum na je a ce ka tafi wannan shashanci ne ya kamata ka san haka

to ya yi kyau yiwuwar ke sannan kuma idan ana kira mutum kai ta duka akai-akai a ba da yanzu nan ma sai kin faɗa ai ya zama wajibi a kiya kullum gomi kiwa ya so na tashi domin komai sai na fi gomi kiwa ya zama haka ta zama haka ya sa da kisa wallahi ba da jure ga a muna so mun san babban makasudin taron mu a wannan waje shine domin mu tattauna mai samina akan abubuwan da muka samu na cigaban zamani especially a bangaren ainihin audit domin yanzu zamani ya canja an daina yayin ainihin wato audit irin na da wanda da ake loka a ce sai an je pigeon hall an ɗauko fayil ɗin kowane department na office ana ainihin audit a kansa wannan ba tsari ba ne yadda duniya ta riga ta ci gaba komai yanzu an koma ana yin su cikin kamfuta so babu makawa mu ma ya kamata gaba ɗaya system na industrial area din da yadda za mu tafi da harkokin mu na office dole mu koma mu kwamfuta. kuma wannan ba ma ga mu kamfanonin ba ya kamata har ga ma ainihin wato gwamnatin tarayyar mu is good a ce duk an koma irin wannan don shine zai zama abin nan kofa so wannan shine a kusan makasudin taruwar mu Ah, domin akwai wasu lokacin da muka naje jamani akwai wasu kamfutoci da aka yi min advert su so i think za mu iya turu a kamfani sai mu abin nan abin nan sai mu yo yes sai a yi order sai a shigo da su gida so wannan shi ne abin da ya kamata eh tun da aka maka shi ne da kyar na gane wuri wallahi wallahi da ka faɗi ba ka gane to ai ungo ta kusa to salaka ba mutane daga masu gadi sai a wurin ga ba ka faɗi ne ba za ka 아, 오늘 받았노? ga mu to ni na je na je na gani kuma abin da yake abun mamaki a ce gidan nan zama dandali maza maza fara are bakake kai kawo aikin kenan to ba zan yadda ba don ganin mijinta baya nan to ainihin na nan ni ce mijin ni ce komai bai kamata ba a je wurin yarinya wace yarinya nan ne gidan su wai shi ita ba su da iyaye mai sawa ce iyayen ta ba ta kai samarin za su zo su tari mana a gida ya kamata ya kamata ai kanin gaskiya ta fi ka gaskiya haka kwarar nan gidan iyayen ta ne kuma na ga yayin suna aure kuma ba su ba wai shin gidan ku ne to ni dai Allah ya da mijin lafiya da ni ake magana zuwa lafiya nan ina gajiya kuna nan kana ya iyayen naki bannu a a haba haba kawo ka ikon Allah ga yarinya da da'a Ramona da ganin yarinya ta ga babba na aiki har ta karba. Eh Amin Na'am. Ka dawo? Kan da zuwa. To kawo haka nan. Je ka zo ne. Mm. sosai nan ta ban mamaki kan a samu irin wannan yarinya a ce kana aiki don ta karbe ka ai ba yanzu ba a kin gane garin ina zuwa gida ko ta fi yana na ne kawai sai to amma ai da ka aiko bala ya ga ba mu da bane fa yanzu ka faɗa wani sai sai na yanzu sai yaushe kenan ai sai na zo kawai dan bana na son ɗauka alƙawari mai karya

dage ka dage lalle ne sai kai auren nan eh dan nan saboda Allah kuma sanin ka sanin da uwar yarinyar nan ba ma ko dai gaisawa ba ma ji kai zuwa ba gaisuwa a a ya a a ya ya barkar zuwa kamil na lafiya lafiya ya ya wannan magana ai ba ta taso ba yayin shi aure ai hada shi ake ba raba shi yaron nan yana son yarinyar suna son juna maimakon a cikin kokari kin raba auren nan ai sai dai a cikin haɗari haba to kana sake jin wannan magana kai ka je ka ci gaba da shirye-shiryen auren ka ka fasa komai mm. amma ya za a yaron nan yana yana son yarinyar na kina kokarin rabawa to ai uwar ta ce ba ta da kirki gaskiya to maganar rashin kirkin uwarsa idan ruwanki ai ba da uwar yarinya zai zauna ba da yarinya zai zauna ke kuma wannan rashin shiri naku ne da kai ka ta ta ringa duk abubuwa da take yi ta tara maza yan iska a ringa shiga ana fita gidanka ya zama dandali ko ga gidan yan iska to ni ba zan lamunta ba da na gaya maka tun kafin ma ku auren nan na ce maka yarinyar nan ba yarinyar arziki ba ne don na ga take taken ta ta tsiya to yanzu dai a takaice wannan iskancin ma kai ka sa ta to ni ba zan lamunta ba don baka san ciwon kanka ba a ji ai wannan yarinya da kike gani kuma wata ce kuma wannan tsorin tsorin ta ne kuma har ma an sa musu ranar aure haka ne shi shine gidan mahaifarsu ba inda za a yi wannan dandali sai a gidanka shiga da fitan to ni ban yadda ba ban yadda ba na gaya maka ka dau mataki ko ita ko ni ko kuma daga maka nono hajiya ki hakuri a'a Allah hajiya ki hakuri to gaman ne na ce maka sakatta eh labarin ka ya gurin da ba <laughs> ah, to amma amma ta ga ya kamata din ko kamar ai gara ai irin family picture da ko ya kamata ne ne da ko ina nan a kan kwaba kan kayan cikin ruwa ruwa kan kayan eh kwanan <laughs> bashir wato wannan abu ya kwarar da gaske na ji daɗi Allah ya sa kuma mun ji daɗi ai ya ne ma kullum ba mun ba <laughs> kai shi ba kun ya ku da gaba to abinda za a yi na ga a ta so zo ai ba ki ta so ki ba bismillah ma bashir za mu wasu gudanar a burka kai kai kai kai ba da a

to a shirya ba ya wuce ɗan kan lawan na jima na galle ta ce da ya ce ya ce kai kai kai a to to a <laughs> alhamdulillah wannan abu mu yayi kuma Allah ya tabbatar da kai mu ba irin surukan nan bane za a dinga cewa kala kala kala ko ba haka ba mu dade da abin da muka haifa da wanda yake san abin da muka haifa ka gani duk da a nan yau ga bashin na

再 <laughs> 一万，安的，安的三过，安的三过，安的，八百块钱，八百块钱，八百，够搞事情的呀。 menene gashi kuwa ta sa an koro ta ta sa an koro ta haka ne matan da ni ce ba ta kauna ba ta kuma da yadda za ta yi da ni wallahi an mura macuciya cuciya baka mai baka aniya wallahi ba ta da yadda za ta yi da ni wallahi nan gani nan ba ina san matan da ba kauna ta take ko ba ta da yadda za ta yi kalle ba wanda ya san gaibu da da haka dai akwai tsaye da suke shiryawa za a yi tare muka gan makaranta da ita amma ita aure dai yi to yasa take son ta fara aiki kaga kawai in zaka bata aiki ka bata Yeah, I got, ne ruwanka kawai ka wuce kai da mun ce ka kan ta gaza kana mana wani tambayoyi kawai ka wuce mu je ka kai to yanzu eh, mun goga ba mun mun ofis nan ba sai abin da ka so ofis nan ba je ko mu je mala mala kun ce mu je ya ka a to mun je da gowa kuma shi ya je ga mana ba kan magana ba sai mun mun ofis nan duk sai abin da muka je da Allah ya haƙuri ka sai ga zan ji su mutti da gaskiya na alama ki ka koyi alama mutunci a sai ya to na gode da kuma magana na gode ba ta aiki da tsawon wallahi baki gane bane ba kuma mutum ke ki kina aiki ne sai ya fi ganin darajar ki shi ga Shi na samu shi ya amma yana da yake anjima sai mun haɗa shi ke da sai mun zo ne na gode cara tahu lah. amarya na tuno ruwan gobe ci har yanzu ban kai mana dubi da duk kujerin na kama a ke zama tsakatar za ka iya sake mace an ba ka sake ba mutum zai iya sake saboda haka ka zama kanka ka yi haƙuri ka manta da komai su shiga cikin cika kuma ka gaya ka zama ba ka cike kuma da ce ma ka zauna ba ka na fata ka fahimce ka saboda haka na su ka manta da duk tun da abin da kai ba laifi ba ne yi aibin Allah ka ce ko 看了，没有什么，好，不多得了，看看 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح بكامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله don haka mun ki 我来熬的。 dan kin ji labarin bana nan yaya kamuli ina zaune da matarsa lafiya kiti da samu da kice sai ya sauta haka ake yi dan kin ji labarin bana nan wai sun faɗa ka zo ka suna fali bayar ka ce komai girman kunne ba baya kun kai hajiya duk wanda ya yi abin laifi komai girmansa ko girmansa ya taɓo sama sai an gaya masa gaskiya sai dai in ba mai san gaskiya ba ne to tun da kin sa ya sauka ke sai ki je ki zauna sai ke ki je ki zauna da ki tun da kin fita mun mata don bai kika kika sake ta madam bai kamata yi wannan magana da kuma gaskiyar gaskiya ka sai bata kin jawo kenan ba zai kuma sabon aure ba saboda an san ke uwarsa kina sa yana sakin matarsa wannan magana ya kai haka ya kamata ma in ji wannan kalami daga bakinka. sai an jima je ka je ka je ka a ah, da suna zaune lafiya da a sake ta to an sake ta to an sake ta an sake ta rage miki hanya a nan zan je kasar da kusa gida ko nan kusan ne mu je in kai ki mana muna wata magana ne to na gode Allah ba so kana jiya yawa sai ni ma labarin matan suka haramta a gare mu don su halitta a gare mu eh. ba ka ciki ka share zan da maka <laughs> ta gudu Allah don Allah ki gwamnati don Allah ya bani don huta tukuna sannan ai magana auren ka taba ganin an yi wada ta anan aure yarinyar nan fa da babarta da ni amini ya ta ce ko da gaskiya yarinyar nan ga kirki eh ga da'a amma wannan lokaci ko ne ke so ki tambaya dan huta dan dan hankali gina dan kwanta tukuna dan Allah dan wani aiki kai wani aiki kai na ce

这样就行了 fatan da baka manta ba ni matar wanka ce a da na ki amma na ji na tambaya an ce a shirance na laifi bane don wa ya aure mace ya sake da kuma yawo ba ka tunanin su wuce mutane da abu da mutane su ce suna magana ne a kan al'ada ni kuma na magana ne a kan shari'a kuma al'ada sanin kowa ne da rasulullah ya yi saboda haka duka shekaru da za su ta tasowa kawai kuma tare su da yake na suna na san kishi ina fatan ba kuma da abin amma ashe ta hana ba about you. ite ishan Allah ba da makaranta? Hadiza gida? Wa